Siririya fuska kamar a fusace, jikinta yana nunin tana motsa jiki. Amina Salifu Habu ta yi karatun sayar da magunguna. alkalin wasan kallon ƙafa ta mata, mai wasan taekwondo kuma tana ɗinki duk wannan a shekaru 23 kacal. Cikin fara'a ta tarbe mu a gidan kakarta inda tilar ɗinkinta take. Ki sport yana karama nake yin shi, tana taekwondo. Shi kuma dinki kowa ya sani. ko da amfanin kanka kana in ka koyi dinki kana jin daɗi shi na farmasi tun 2020 na iya daga karatun farmasi na yi ta stage daga karshe dai na yi ta ajiye a dosiye ban samu aiki ba ina dai zaman jira ta yaya take iya haɗa sha'awarta karatu da aikin da ke biya mata bukatunta tana bayani to da yake shi sport ɗin da yawanci ba ranaku guda ake yin su ba kamar yau in an yi taekwondo tana yi wa gobe an tarnama inda a garin na football ne shi kuma karatu kowa ya sani da sayan ka tashi tun sattar kana shirya ka ta wajen karatunka ina sabko ina zuwa wajen ɗinki da waɗannan ayyukan daban-daban amina ta ce ta yi bulaguro zuwa ƙasar waje sakamakon alƙalanci tana kuma samun biyan buƙatunta ta kuma ce tana jin daɗin waɗannan ayyukan ina ma 'yan gida dinki da 'yan unguwa ko te football na taɓa hita albitik national ce in cikin rajuwa akwai wani competition muna tayya biyan da aka yi in kana aiki kuma ko ba ka samu da kana samu abin da za ka ɗan rufa kanka ba ni ta in ce a bani kenan tun nan ma ina jin daɗin ayyukan da nake yi. ci gaba a fage irin wasan kallon kafa wanda ake dubin kamar aiki ne na maza baya da sauki ta gaya muna matsalolin da ke a ciki da bukatunta eto eh kote isfor muna samun matsaloli da yawa saboda mutane suna gani balle wannan kasar tamu mutane suna gani cewa isfor eh, ba na mace ba ne isfor na maza ne alhalin kuma mata ma suna yi <clears throat> akwai wuya akwai wuya kwarai ma amma da abin da kake so kana iyawa burin matashiyar amina shine ta buɗe shagon ɗinki don samun damar kawo ta ta gudunmawa cikin ci gaban ƙasa tare da baiwa sauran matasa damar koyon sana'a.